وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤول الثالث uku at-tafridu bi halaqati al daga cikin abin da ke kange mutum daga samun ko samun albarkar ilimi akwai sakaci da halka na ilimi da zama so mutum yana sakaci wajen halatta baya halatta halkoki na ilimi wa kana salafuna yaqulu ya kasance magabatanmu suna cewa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti shi ilimi wato ana zuwa wajen zane shi baya zuwa wajen mutane an gane ba wato shi ilimi ana zuwa wajen zane ba shi zai zo wajen ka ba in har kana so ka samu ilimi na'am wa hubba lana an naqul wato ya cancanta a gare mu mu ce innal ilma al'ana ya'ti lallai ilimi yanzu yana zuwa wajenmu a gani mai kuma ilimi mu je wajen shi sai al'amarin ya canza sai ya zamanto shi ilimin ke zuwa za ga mutum yana kwanci a ɗaki sai ya kunna rediyo in ya kunna rediyo ana karatun da yin bukari ko ana tafsiri yana kwanci yana ci ko kaga anan wajen ilimi ne ya zo wajenmu ba mu muka zo wajen shi ba za ga wani lokaci mutum kawai ya kunna whatsapp yana jin karatun wani malami a nan wajen ilimi ne ya zo wajen ba muka zo wajen shi ba a ga wannan al'amari ya canza to yanzu irin yadda ilimi zai yi daraja ko irin yadda ya samu daraja a da to ba zai yi daraja yanzu ba an gani a wancan lokacin da mutum zai tashi daga nan ya tashi ya je shan uwa duniya don neman ilimi to yanzu zai ya zama to kana kwanci ka samu karatu to ba zai zai karatu ya samu kima kamar yadda ya samu kima zamanin magabatanmu kun za mu karanta a nan mu ga irin yadda wani zai tashi kan neman hadisi daya zai tashi ya je can uwa duniya ya je binciken hadisi guda ɗaya da bai samu ba amma a yanzu in yana neman hadisi kawai yana cikin ɗaki ne kawai zai ɗauko ainihin kwamfuta kawai ya daddana na ba gani in ya daddanna kawai hadisi ya zo ya zo kawai zai gan shi rawahu wani da ifma wato za a bashi hadisin ma a bashi isnadin hadisin a gaya mai fikiyon hadisin yana kwanci kuma yana to kaga al'amari ya canza sosai kwarai da gaske to babu yadda za a yi ilimi ya samu daraja kamar yadda ya samu daraja zamanin magabatanmu a gane saboda a wancan lokaci ana bin ilimi a wannan lokacin wa ilimin ke bi na'am wala yi yu'ta illa min al wato ilimi ba a zuwa wajen su ɗan kaɗan ɗan kaɗan da zaka sun je masallatai wurin da malamai ke suna yin karatu suna fa'idantuwa falaqatul ilmi allati tuqas wato harkokin ilimi wanda ake kulla su ake karatu a wajen wa durusul lati tuqam da kuma darussan da ake tsayarwa a cikin harkoki na ilimi illam nastagilla idan har ba mu samu fa'ida da kuma فسوف نعب أصابع الندم da sannu za mu za mu ciji yatsun nan na nadama ima ba eh bayan haka idan har ba mu kokari mun fa'idantu da halƙoƙi na irin ba to da sannu za mu ciji ko za mu damƙi yatsu na nadama a cikin abin da zai biyo bayan bayan haka wala ta tahina manda kuma zai zama to lokacin da nadama ba shi da wani amfani za mu yi nadama lokacin da ba lokacin nadama ba فهذه الحلقات لو لم تكن فيها لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل على حاضرها wato wayannan halkokin da a ce babu komai a cikinta a ce lallai nutsuwa na sauka ga wanda ya halarci ta an gane duk mutumin da ya halarci halka nutsuwa na sauka gare shi wa rahama fi huduriha sannan akwai rahama wajen halartar halka din wal mala'ika tahuffuhum sannan mala'iku na kewaye masu halatta wannan halka din wa qawla zalika